الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بإباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تعمل كل أنثى وما تجيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna biyar ga watan alma'a safar hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1441 wanda shi daidai da hudu ga watan goma shekara da goma sha tara, a wannan masallaci masjidul imam ahmad a wannan layi na layin suleiman abubakar da ke nan farin gida a cikin wannan gari namu na Kaduna inda muke gabatar da karatu a cikin littafin sharhu sunna na al barbahari Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama wannan kuma shine darasi na bakwai kafin mu shiga cikin darasi na bakwai akwai abubuwa kamar haka na biyu na farko jiya mun sa cewa za mu karatu a masjid ahalin bait wa sahaba na samu kiraye-kirayen waya na mutane da tarin shirin yawa da kuma wato turo saƙo ta murya ko yanzu da magariban nan sai da na saurari wasu saƙunƙunan mun ce za mu yi karatu jiya mutane sun ji shuru ba mu ba wannan ya faru ne saboda ruwa da ya bujuro jiya karatun da muka ce za mu yi mai takin bal na bil haƙƙi alal saboda wasu dalilai da haka mutane su yi haƙuri insha Allahu gobe asabar za mu wannan karatu kuma wannan karatu ba zai ƙara a halka ɗaya ba saboda wasu dalilai insha Allah za mu bi shi a hankali a hankali za mu tattauna matsalolin gwargwadon yadda shi wancan rafi in ɗan shi'a ya faɗa a cikin wannan karatu da ya yi na awa ɗaya da minti arba'in abu na biyu kuma shine akwai wannan mu'assasa mai suna a sahabatul kiram insha Allah waɗanda suke bibiyar ina faɗa ne la'akari da na san akwai wanda sakon karatun zai kai musu ta hanyar whatsapp da kuma shafin mu na youtube da makamantansu a wannan gidan rediyon da muka faɗa cewa zai fara aiki ya fara aiki ma'ana yanzu da muke karatu yanzu wanda duk suke da application ɗin ko suna wata irin duniya ne za su iya buɗe application ɗin mai karatun tare da su sanda muka fara da haka za a iya shiga filisto da an sa sahabatul kiram online radio insha Allah zai saukewa mutane application ɗin sana abu na uku satin da ya wuce karkashin wal imanu bis sirati ala jahannam يأخذ الصراط من ya الله ويجوز من شاء الله ويسقط في جهنم mun sha Allah wa anwarun ala qadri imanihi to dama na san akwai mutanen da suke bibiyar karatunmu a wannan gaba ta ɗayan wasu daga ciki suka ce na yi fasara wacce take yi wato dunkulalliya wasu nakan ja kalmomin lokaci ɗaya sai in fassara suka ce da Allah in taimaka in ɗan bi kalmomin ɗaya bayan ɗaya kamar yadda na saba yi wajen fassara na ce to ba komai za ku ga shi nan kama fi hadisi shafa'a sun mai yudrabul jisiru sannan sai a buga katanga ala jahannam wata tahullu shafa'a wa yaqulu allahumma sallim sallim ila ya rasulullahi wa mal Jisiru me al jisru qala sai yace shine dahadun dahadun ɗinnan sun ce shine al mawdu'u ta zillu wajen da kafa take darjewa idan ta taka ba ta tabbata sannan ne. a cikin wannan hanyar akwai khatatif abin da yake wafce mutane Allah ya ce faka anna matsayi ta sannan wa kalabib da kuma ƙugiyoyi sannan wa haskun da kuma ƙaya ta kuna binajdin fiha shuwaika yuqalu lahu sa'adan sa'adan din nan ita ce abin da ake ce mata a nan ƙasar hausa wato wannan ƙayar farar ƙaya idau tsidau malam bubakar ka san tsidau eh wannan farar kayar da zaka ga in ka taka ta zaka iya shekara a kafan mutum ba ta lalace ba ita ce suke ce masa sa'adan to yana ganin wannan dai shine sai manzon Allah yake ta fa yamurru almu'min mumin zai wuce ka tarafil ayni kaman ifta wa ido wa kalbarki wani zai wuce kaman iska kaman walqiya kai wa karrihi wani zai wuce kaman tsuntsu a iska wani ka tsairi kaman tsuntsu waka a ajawi bil khayl wani zai wuce kaman mafi wato nagartar abin hawa war rikab da abin hawa mafi ingan mafi kiyawan wato doki wanda aka horar da shi war rikab da abin hawa fanajin musallama akwai wanda zai tsira an kubutar da shi wa makhdushin mursalin akwai wanda zai yi za a kama an yi ya kushe jikin shi za a sake shi ya tsallake da kyar sannan wa makhdushin sinar jahannam akwai wanda zai tattale daga ƙarshe ya fada cikin wutar jahannama Allah ya tsare mu to za mu tashi gaba ta 21 malam yake cewa wal imanu yin imani bi anna al jannata haqqun cewa aljanna gaskiya ne ahli sunna sun yarda cewa akwai aljanna gaskiya ne wan naru haqqun kuma mun yi imani da cewa lallai wato wuta gaskiya ne gashi nan kama ja a fi hadisi wato hadisi ibn abbas radiyallahu anhu ma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kana idza yaqulu ko kana yaqulu idza qama ila salati annabi ya kasance yana faɗa in ya miƙe daga sallah min jawfil layli a cikin duhun dare yakan ce allahumma lakal hamdu Allah godiya ta tabbata gare ka anta nurus samawati wal ard kai ne wanda kake haskaka sammai da ƙasai أنت رب السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض godiya ta tabbata gare ka kai ne wanda ka tsayu da kanka ka tsayu da kulawa da sammai da ƙasai walaka alhamdu godiya ta tabbata gare ka Allah anta rabbus samawati wal ardi kai ne ubangijin sama da ƙasa wa man fihinna da duk wanda ke cikin su anta alhaq kai ne gaskiya shi Allah a kankin kansa gaskiya ne kamar yadda yake zalika bi anna Allah huwa al-haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil wa anna Allah huwa al-aliyyu kabir wa wa'aduka al-haqq sannan alƙawarin Allah ta'ala da yake gaskiya ne dan ya ce ya ayyuhan nasu inna wa'adallahi haqqun ya ku mutane ku sani lalle alƙawarin da Allah yake duk wanda ya mutu sai ya tayar da shi gaskiya ne wa qauluka al-haqq kuma maganan Allah subhanahu wa ta'ala gaskiya ne wa liqa'uka sannan haɗuwa da Allah subhanahu wa ta'ala gaskiya ne wal jannatu aljanna gaskiya ne wan haƙƙun sannan wuta gaskiya ne was sa'atu sannan kuma tashin alƙiyama gaskiya ne shi yasa za mu ga a suratul hajji a farko Allah ta'ala da ya tashi sai su ya ayyuhan nasu ya ku mutane in kuntum fi raibin min al-ba'si idan akwai wanda yake ganin idan an mutu ba za a tashi ba sai yake fa inna khalaqnakum min turabi thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqa Allah yake ni na halitte ku asali daga ƙasa mu kuma mataki guda uku kana jini mani a juyar da kai ka koma jini sannan ka koma mudga duk yadda kake ganin mutum yana barazana yana tada ƙura yana cewa an san ko shi waye mai wannan ta da ƙurar da wannan barazanar fa ya ceto matakin da bai wuce majinar da ake tofawa ba a jikin bango shine mani da haka Allah ya sha faɗa ya ce alam na kul'ukum min ma'in ba ni bane na halitte ku daga ruwa wanda yake kaɗan wanda ba shi da yawa don haka sai Allah maɗaukakin sarki yake mukallaka wa ghairi mukallaka malamai suna da saɓani wajen mai yi ma'anan mukallaka wa ghairi mukallaka wasu ka ce mukallaka ita ce wacce take ci gaba da rayuwa har zuwa ta kai lokacin da ake ta a haife ta mukhallaqa wacce idan cikin ya tafi a barinta Allah ya ce wani qurru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma za mu tabbatar da ku cikin mahaifa zuwa wani lokaci sananne wata wato bakwai daga nan mutum ne yunkura yana so zai zo duniya wani idan ya shishura ya fi ƙarfin mahaifar sai ya zo duniya sai a ce an haifi bakwai ne idan mutum ya shushura a wata bakwai mahaifar tafi ƙarfinsa sai ya haƙuri in an shiga wata na takwas sai zauna ya jinya idan an shiga wata na tara sannan sai ya ƙara yunƙurawa yana so sai ya fito duniya shi ne sun ma na kun ifla sannan sai mu fito da ku kuna jarirai wannan mataki na tsifil ɗin babu wani ɗan adam da yake kauce masa sai wanda Allah maɗaukakin sarki istisna'i annabi adamu sai hawa'u annabi isa ma ya bi wannan matakin shi yasa sanda aka haife shi mutanen suka ce ta yaya za a yi a ce yaro karami wanda aka haife cikin zanin goro a ce mai magana da kai fa nukallimu man kana fil mahadi sabiya ya za mu magana da dan karamin yaro thumma nukhrijukum ifla thumma litablugu ashiddakum daga wannan matakin ne mutum zai fara Allah yake wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardalil umuri a cikin ku akwai wanda Allah ke karɓar sa kafin wannan lokacin wani ran da ya zo wani sati ɗaya wani wata ɗaya wani shekara ɗaya wani shekara biyar wa minkum man yuraddu ila ardalil umuri akwai wanda Allah zai mayar da shi zuwa ga mafi kasancin rayuwa kai la ya alamu min ba da ilmin shai'a sai ya dawo daga baya abin da ya sani in shekaru ya ja ka ga ya dawo kwata-kwata bai san abin ba wani in ya zo ƴaƴansa ne shi ya haife sa sai an ta mai bayani wannan fa shine wani baba baka gane shi ba yace wallahi ban gane shi ba waye ake wani ne ma saboda shekaru sun ja dan haka Allah madaukakin sarki sai yake cewa wa taral arda hamidatan zaka ga kasa ta yi shiru yanzu idan rani ta bushe Allah ya ce fa an anzalna alaiha al-ma'a tazzat wa rabat idan Allah ya saukar da ruwa daga sama ƙasar ta karɓa ta girgiza ta kumbura Allah sai ce wa ambatat min kulli zawjin bahi sai ta fitar da kowane irin tsiri mai ban da haka haka Allah ya ƙara faɗa cikin suratul fussilat yace wa min ayatihi annaka taral abda khashi'atan fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat sai yace innal ladhi ahyaha lamuhyi al-mauta innahu ala kulli shay'in qadir shi yasa da ya gama wannan sai ce zalika bi anna Allah huwa al wa annahu yuhyi al-mauta wa anna Allah yab'athu man fil qubur Allah ne ke sai yasa da ya gama sai to anna sa'ata atiyatul la riba fiha wa anna Allah yab'athu man fil qubur da haka malamai suka ci a nan wajen me alaƙar ƙasa da mahaifa ta mace suna da alaƙa don dama Allah ya ce wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn la'allakum tadhakkaru yanzu idan mace aka auro ta namiji bai fara saduwa da ita ba ya zuba mata mani lokacin mahaifarta busasshiya ce amma da an zuba maniyin da za a ɗauka a haɗa sanadarin ɗan adam ita ma in tazzat wa sai ta girgiza sai ta kumbura kamar yadda ƙasa in Allah ya saukar da ruwa daga sama sai ta girgiza sai ta kumbura kamar yadda ƙasa idan za ta fitar da nau'i na tsire nau'i biyu take fitarwa allazi ja'ala lakum al-ardha mahadan wa salaka lakum fiha subulan wa anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi azwajan min nabati shatta gobi biyu na tsirrai in mangware ne namiji da na mace in menene namiji da mace ko menene namiji da mace to haka mahaifar mace take fitar da nau'in halitta guda biyu akwai namiji akwai mace shi yasa zamu ga wajen haihuwar sai Allah yake lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha'u yahabu liman yasha'u inasan wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inasan wa yahabu liman wa yahabu liman wa yahabu wato liman yasha'u innahu alimun qadir idan haka wannan shi da haka nan wajen sai sai fa idan anzalna alaiha al-ma'a tazbat wa rabat ita ma haka mahaifan mace wa an batat min kulli zaujin bai za ta fitar da tsere mai ban kaya namiji da mace ita ma haka mahaifar mace take ta yadda kaga ƙasa ta mutu Allah ya rayar da ita mahaifar mace babu komai aka saka abu ya fito da shi yana da rai to haka kuma duk wanda ya mutu sai Allah subhanahu wa ta'ala ya tayar da shi shi yasa da ya gama sai ce zalika bi anna Allah huwa al-haqq wa annahu yuhyi al-mauta wa annahu ala kulli shay'in qadir da ya muku wannan bayanin Allah ne wanda yake shi a kankin kanshi gaskiya ne sannan kuma bayan a kankin kanshi gaskiya ne duk wanda ya mutu sai ya tayar da shi kuma yana da iko akan kowane irin abu shi yasa sai ce wannan sa'ata atiyatul lare rayba fiha alƙiyama kuma sai ta zo ko ko kwanto babu wa laha ya ba su mamfin kuma duk wanda ke cikin kabari Allah ta'ala sai ya tayar da shi idan haka sai yake cewa wal jannatu wan naru makhluqatan da aljanna da wuta wa'annan ababan an halicce su aljannatu fi samai sabi'a aljanna tana sama ta bakwai wa saqfuha saman ta shine al'arshu abin da ya mata rufi shine ainihin wato al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala wan naru haka nan wuta nan ba ta hudu kama ja'a fi hadisi abi hurairah anan nabi sallallahu alaihi wa sallam annabi ya ce inna fil jannati mi'ata daraja a cikin aljanna akwai darajoji har ɗaiɗai guda ɗari amma a adda Allahu lil mujahidin fi sabili Allah ya yi tattalin ga wanda za su yi jihadi don daga addinin Allah kullu darajatayn ma bainahuma kama bainas sama'i wal ardi kowace daraja tsakanin wannan zuwa wannan tazaran ya kai sama da ƙasa fa idza sa'altumullaha fas'aluhu al-firdausa idan za ku roƙi Allah ta ku roƙi aljanna jannatul firdausi fa innaha awsatul janna domin ita ce aljanna da tafi kowa mu wallahi dan annabi ya umarni ne ya ce a roƙa mu wallahi ko ba firdausi ba in dai an samu an tsallake ko ko malam Usman ko ma wacce ce in dai an samu an tsallake ba shi kenan ba ai malam babu wulakanci a lahira irin ka buɗe idan ka ganka a ce a ta huta da kai wallahi duk wanda aka ce ai wuta da shi ya gama ganin wulakanci wa a'ala aljanna ita ce aljanna da tafi kowace aljanna wa fawqahu saman shi arshin rahman akwai al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala wa minhu daga nan ne fa wato tafaddara anharul janna ƙoramin aljanna take ainihin wato tafaddara anharul janna ƙoramin aljanna yake ainihin wato ɓuɓɓugowa to don haka a wannaru ita kuma wuta ta hatal ardi tana ƙarƙashin ƙasa ne as-sabi'a ta bakwai a sufla can ƙasa da haka zamu ga anan ba ta shirya shirye yake akraja abu sheik fil abama min tariqi abul aza an abdullah bin mas'ud qala yati الجنة في السماء Aljanna tana sama تنا سما تبكوي والنار wuta fil ardi sabi'atu sufla tana ƙasa ta bawa kun ga shattana baina sab'i samawati wal ardina akwai tazara tsakanin sammai bakwai da kuma ƙasa da haka abul aza shi ne ismuhu wannan rufin arzikin sabi'a a sufula abul aza ismuhu abdullahi bin abdullahi bin hani qala anhu al-bukhari fi tarih la yutaba'u hadithuhu la yutaba'u fi hadithi ko la yutaba'u fi hadithi ba ai mutaba'a cikin hadisin sa qala al-hafiz fi tarihi wastaqahu al-ijli wa qala al-hafiz bin radd fi min an-nari وروى ابن أبي الدنيا بإسناده أن قتادة قال كان يقولون كو كانوا يقولون سنكسن كيسنا فلا سنة إن في الجنة إن الجنة في السماوات السبع الجنة تنا سمي بكي وإن جهنم لفي الأرض السبع للي جهنم تنا قسى تبكي وانظر للمزيد التخويف من النار لابن رجب كذب المستافي ابن رجب يروتا ولتروى أكوتا وما بعدها da abin da ya zo bayan wannan a shafi na arba'in da biyar mutum zai ga ƙarin bayani irin wannan idan sahabi ya faɗa abin da fi ma la majalalin ra'ayi fihi ya tabbata kuma ya faɗa ɗin to ana ɗaukar cewa maganar annabi ne ya faɗe ta ko da sahabin bai ci annabi ba ne ya faɗa masa wannan ƙa'ida ce wajen malaman hadisi idan sahabi ya faɗi magana wacce take da alaƙa da gaibi fi ma la majalin da ra'ayi abinda ba istihari ake ba a gano wannan matsalar to akan ɗauki cewa wannan matsalar annabi ne ya faɗi ta koda sahabin bai ce annabi ya faɗa masa ba amma suka ce da sharaɗi idan bai karɓo maganganu a wajen isra'iliya shine malaman da suka rayu a madina na yahudawa tare da musulmi wannan shine to da haka sai ke cewa huma makhluqata ne da aljanna da wuta kuma Allah ya halicce su qad alima Allahu adada ahlil janna kuma Allah ya riga ya san adadin wanda za su shiga aljanna wa man yadkhuluha da wanda zai shige ta wa adada ahlin nar ya san adadin yan wuta wa man yadkhuluha da wanda zai shige ta gashi nan a lamba ta ƙasa kama da a fi hadisi Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu wa fihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama annabi ya ce ma minkum min ahadin min nafsin manfusa babu wani daga cikin kuwatare wacce take numfashi illa wa qad kataba Allahu makana hamilin janna wannan da fati Allah ya rubuta mata tana da wuri a aljanna sannan tana da wuri a wuta wa illa wa qad kataba shaqiyatan aw sa'iyatan in ku ba haka ba Allah ya riga ya rubuta dama ko dai tana da arzikin lahira ko kuma matsiya ce wannan shine abin da ya kamata a dinga rubuta fassara kalmar shaqi matsiyacin lahira ina ganin mutane sa ku shiga sai ta su amma in ka fassara kalmar shiƙi ka batta haka kama kamar yadda bahaushe yake ɗauka ɗauka yake yi wanda bai jin magana to shi ne wa ne shiƙi an fahimta yi babu tsiya ko a lahira irin aje Allah ya ce ka tafi wuta shi yasa akwai wanda tun a nan duniya haka Allah ya kira su yake musu matsiyata idan ba a sa a shi a cikin matsiyatan mafi tsiya ne ma Allah ya raba mu da wannan tsiyar فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها فكذبوه فعقروها ka ko ga duk wanda Allah ya ce masa matsiyaci to tsiya ta kai tsiya malam Allah ya kiyaye ko idan haka wannan shine la tasnayani ba za su kare ba abadan har abada Fala sharif at-tahawi ibn is ibn wanda aka ce masa sultanul ulama yace ittafaqa ahlus sunnati ala anna al-jannati ko ala annal jannata wannan akan cewa aljanna da wuta makhluqata ne da tari an halitte su suna nan sai yake cewa lam yazal ahlus sunnati sunna ba su gushi ba ala zalika akan wannan hatta nabagat nabigatun min al mu'tazila wal qadariyya har sai da masu tasowa suka taso daga cikin mu'tazila da qadariyya fa ankarar zalika suka inkarin wannan suka ce su ba su yadda ba aljannan nan da wutan nan dai Allah ya faɗe su ne uiddat lil kafirin da yake faɗa a qur'ani wai an faɗe su da siga ta madini amma dai ana nufin cewa nan gaba da ai suka ce me hikiman Allah ya halitta aljanna da wuta yanzu ba kuwa a cikin ta ba wani hikima ne wai kaman kai ne me amfanin ka zo ka gina gida ka shirya bako ne da kuma lokacin zuwan su ba ai sai ka bari sai lokacin zuwan yayi sai ka yi an gane an samu wannan matsalar da haka sai ka cewa huma ma a baka illahi suna nan yadda ka san Allah subhanahu wa ta'ala zai wanzu ku haka za su wanzu tabaraka wa ta'ala abadan tsarki albarka ya tabbatu ga Allah har abada da haka sai ka cewa abadal abidina wa fi dahar dahilina a cikin ainihin wato zamani na dawwama wa adamu kana fil jannatil baqiya kuma annabi adamu ya kasance a aljannan nan ne wacce za ta wanzu don akwai wanda suka ce wannan aljannar da kake ji ana magana Allah ya zaunar da annabi adamu to wata aljanna ce a nan duniya ba wancan aljannar ba ce akwai jayayya sosai tsakanin malamai akan wannan matsalar musamman idan mutum ya duba littafin wato arruh na ko hadil arwah na ibn al-qayyim zai ga waɗannan maganganun fa ukhrija minha ba'da ma asallaha aka fitar da annabi adamu daga cikinta bayan ya saba ma Allah subhanahu wa ta'ala sun ce ba waccan aljanna ba ce to shi kuma yana raddi cewa lalle a aqidar ahlus sunnati wal jama'a ko ma yayi shi da waccan aljanna dai da ka sani ita Allah subhanahu wa ta'ala yake magana ba wata aljanna mace a nan doron duniya Allah ya shigar da ainihin wato annabi adamu da haka kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa da mu ga cewa a suratul daha haka yake masa wa ya adam Allah madaukakin sarki yace wala qad ahidna ila adama min qablu fa nasiya wa lam najid lahu azma wa id qulna lil malaikati isjudu li adam illa iblisa aba wa qulna ya adam inna hadha muka ce masa wannan Allah ya nuna shi in yace adu laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma min al-jannati fatashqa ku bari ya fito da ku daga aljanna za ku sha wahala saboda inna laka Allah ta zuwa fiha wala ta'ala nan da kake baka jin yunwa sannan ba za ka yi tsire ce wa annaka la tazma'u fiha wala da. ba za ka ji ishi ba sannan ba za ka shiga hantsi ba kana neman abin da za ka yi amma ina shedan sai zai sa ma annabi adamu wasu wasu wasu wasu ilaihi shaytanu qala ya adamu hal adulluka ala sajaratul khuldi ya zo ya sa masa wasu wasu ya ce ba zan nuna maka bishiyar da idan ka ci ba za ka dawwama wa mulkin laye bala da mulki wanda bai karewa Allah maɗaukacin sarki ya ce fa aka lamina sai suka ci suna ci saboda tasirin da saban Allah yake da shi fa badat lahu ma sau'atuhum da suna rayuwa cikin mutunci amma saboda saban Allah yana da shi shu'umi kamar yadda malamai suke cewa fa badat lahu ma sau'atuhum sai tsirrakin su ya bayyana wa su yaktifani alaihi ma min warƙin janna sai suka tafi kowanne yanzu yana mu ganyen aljanna zai kare jikinsa da shi wani ya tambaye ne ya wata bishiya ce miki wala ni ma ban sani ba yadda kaga Allah ya ce min warƙin janna ni ma na tsaya nan bari yadda annabi ya faɗa ya ce ga sunan bishiyar nima in karatu na ya kai sai in faɗa maka amma dai ni na tsaya nan ya abin da na sani ke da min warƙin janna ko ma ɓore ne ko ma menene dai wallahu alamin ne man sani ba da haka shine Allah madaukakin sarki yake wa asa adamu rabbahu fagawa thumma istabahu rabbuhu sannan Allah ya zaɓe shi fataba alaihi ya masa tawfiki wajen karbar tuban ya shiryar da shi Allah ya shiryar da mu gabaki da. na 22 wal imanu bil masihid dajjal eh yin imani da masihid dajjal nan da ya kawo wannan ayyace wa kama qala wa kama qala annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda annabi yace e eh, tajja adamu wa musa an hadu an tattauna tsakanin annabi adamu da annabi musa fa qala lahu musa sai annabi musa yace wa annabi adamu anta adam alladhi akhrajta khati'atuka min al-janna kai ne adaman da kuskuren kai fitar da kai daga aljanna فقال له آدم في النبي آدم يتي أنت موسى الذي استفاك الله برسالاته وبكلامه kai ne musan da Allah ya zaɓe ka ta hanyar manzancinsa da zancensa wannan ya faru lokacin da ya je miƙati yake Allah ina so in ganka Allah yake masa lantara ne ba za ka ganni ba to ya yi magana da Allah ya ji magana da magana mai daɗin da tun da a duniya bai taɓa jin irin ta ba yasa ba wace yake ce masa kallon. sau da yana magana da Allah ba wanda ke tsakiya kuma wa dalilu ala zalika ba ga qur'ani nan ba ai duk yadda aka samu wani mawaki a duniya ya iya waka an aka samu wanda ya iya karatun qur'ani yana karatun qur'ani kai ka san cewa da Allah ya faɗa yake wa ma huwa bi qawli sha'ir ba magana ba ce ta mawaki ka san magana ce ta ubangijin mawaka din to da haka sai ya ce Allah ina so zan ganka Allah ya ce masa lantara ni ba za ka ganni ba amma walakin unzur ila aljabal fa in istaqarra makanahu ka dubi wannan dutsen in ka ga dutsen ya tabbata a inda yake babu abin da ya faru zan fito ka gani lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tajalli ya bayyana ba wata halitta da za ta iya daukan Allah subhanahu wa ta'ala na hayyata tajalli a gaisu ja'alahu da ka sai dutsen ya nike ya zama gari kamar yanzu a ce maka dutsen kwatarkwashi ko dutsen habuda kana gefen shi wata matsala ta faru ka ga dutsen ya nike lokaci ya zama gari yan akwai sama da suma ma sai kai to lokacin wa na Musa sai ka annabi Musa ya faɗi ya suma falamma afaqa sanda ya farka sai ce qala subhanaka shine farkon wanda na fara imani ko an ganka ko ba a ganka ba akwai ka Allah to shine Allah ta'ala sai yake masa qala ya Musa in istafaituka 'ala an-nasi bi risalati wa bi kalami ni na zaɓe ka akan mutane na baka manzanci kuma na zaɓe ka wajen ka dinga magana da ni kai tsaye fa kuma ma a sai ta kokun mini ni ka riƙe abin da na baka ka kasance daga cikin masu godiya sun matalumuni sai yace sannan zaka zarge ni ala amrin qaddara alayya akan wani al'amari da aka kaddara min qabla an ukhlaqa bayan a halice ni فقال رسول الله صلى الله عليه sai annabi النبي يكي cewa bahajja adamu musa. sai annabi adamu sai ya kafa ma annabi musa ainihin wato hujja da wannan don haka al'amarin allah subhanahu wa ta'ala wani abu sai dai ka miƙa wuya kawai duk annabawa kowa ya sani sun mutu a nan doron ƙasa aka binne su amma ya aka yi da annabi isra'i aka tafi da shi mi'raji allah maɗaukakin sarki ya ga wannan a sama ta kara ya ga wannan a sama ta kara ya ga wannan a sama ta kara wanda ka san cewa ya rayu a doron ƙasa an binne shi a nan kuma a tabi sama ta ɗaya da kai ka ga wancan sama ta biyu ka ga wancan sama ta uku ka ga wancan in ba Allah ba waye zai iya wannan Allah ne kaɗai zai iya wannan to da haka shi yasa duk mutumin da ya zamanta yace wai hankali ne shi zai ga masa jagoranci gurin gane addini farko ba taslimin abin da ya tabbata daga Allah ko annabi to shi ya samu matsala an gani saboda an da hankali da ilimi dan Allah wanne ya wani ba za ka haɗa ba ilimi amma kafirai nawa ne yanzu sun ma ka ilimi a wasu bangarori na rayuwa amma ilimin da ya fi hankalin ma da suka samu ya sa sun gane Allah ya sa sun gane Allah ba idan ana samun shi kanshi ilimin na wani bangare na rayuwa bai sa a gane Allah to ya za a hankali mu jarradin hankali ya sa ka gane Allah ai ba zai yi ba to shine yake cewa wal imanu bil masihid dajjal da imani da masihud dajjal da haka malamai suka ce kalman almasihu ba a faɗatta a shiru. idan ka ce almasihu ko dai ka ce addajjal ko ka ce isa bin maryam da haka sun ce in ma min almasi daga shafa ko min siya idan min almasi ne shi wannan duk abin da ya shafa Allah ya ɗebe masa albarka idan min siyaha ne yawo shi dujal idan zai yawo a doron ƙasa ɓanna zai yaɗa shi kuma annabi isa idan min almasini duk abin da ya taba da hannunsa yana da albarka shi yasa ya faɗa ya ce waje alani mubarakan aina ma kuntu Allah ya sanya ni nimi albarka ne a duk inda nake wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya sannan annabi isa zai dawo yi siyaha a doron ƙasa don ya yada addinin Allah shi yasa kamar yadda za mu gani abinda Allah madaukakin sarki yake faɗa a wasu gurare a Qur'ani ce wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu to malamai sun ce wannan zai tabbata ne za a samu lokacin da babu shirka a doron ƙasa Allah kaɗai za a bauta mu shine lokacin da Annabi Isa ya dawo to don haka masihu dajjal wannan shine za mu ga cewa gashi nan a nan ta ɗaya ce wa ahadithuhu mutawatira hadisan da suke magana akan masihi dajjal mutawatirai idan an ce ma hadisi mutawatiri hadisin da mutane za su ruwaitu wanda a al'adance waɗannan mutanen ba zai taɓa yiwuwa su haɗu su ƙarya ba an fahimta shine mutawatiri kamar yanzu a ce kana neman labari ɗaya a jihohin najeriya ko na arewa ne guda goma sha tara a lokacin da babu waya ba mashin mutanen da ka taho neman labari a kaduna ba su san na kano ba na kano ba san na kaduna ba na sakkwato ba su da alaƙa sannan na biyu ana musu dama kyakkyawan zato mutanen kirki ne sai su taru duk su baka labari iri ɗaya a al'adance bai yiwa waɗannan mutane mabambanta su baka labari wanda ana kyautata musu zaton dama akwai tsoron Allah sannan su baka labari iri ɗaya ba tare da wani ya san wani ba wani yana da alaƙa da wani kuma duk a tare ya zama labarin ƙarya ne da wahala in haka to wannan shine mutawatiri amma tare da haka ba haka ake samun wasu hadisin da ya zo mutawatiri irin wannan ababen aƙida kuma su fito su ƙarya ne ƙarya ne kuma ma abin bakin ciki inda ba da awar sunna suke ba ƙala ƙato suke da da sauƙi a wani kujerar sunna zai hau ya ce wayannan hadisan da suka zo ta irin wannan hanyar ƙarya ne ma rawahu abdullahi bin umar ذكر النبي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهران ناس النبي يا أمتا وترانا كان متى يا أمت المسيح الدجال فقال سيكي وإنه ليس بأعور إن الله ليس بأعور النبي يتي الله سبحانه وتعالى بائد إيك لشوا القرآن يا شاف الآب يتي تجري بأعيننا إيه جزاء لمن كان كفر والله ينا إدو إدو وان ليداتي لشي سبحانه وتعالى sai ce ala ku saurara inna masihar dajja shi masihar dajjal a'war yumna yana da wato ido ɗaya na dama ka anna ainihu ina batan tsafiya kamar idan shi ɗaya ya faɗe ainihin wato haske da haka zaka ga ɗaya kamar a rafa take ɗaya a buɗe take haka idan masihar dajjal yake idan ya bayyana kuma yace wanzur a hadisar dajjal sai jam'i na sai haini wa ma ba'daha ka duba annabi ya sha faɗa ya ce tun da Allah ya aiko duniya Allah bai taɓa turo musifa da bala'i ba kamar dujar idan ya bayyana sai kana bin hadisai za ka ga ababen ban tsoro yanzu ba kana kallo ba yanzu idan wani mutum ya zo da ababen mamaki biyu yadda ka ce ma mutane ga Allah haka za a ce ƙarya ne a nan garin wannan mutumin ya zo yariya Moses ne sunansa ko Mariya Moses eh? saboda mutanen 'yan san banza ne ka je ka ɗauki naira dubu ɗari biyar ka bayar sati mai zuwa ka je ka karɓi naira miliyan ɗaya duk duniya har da lahira bayan da ake wannan kasuwanci kuma in haka ake kasuwanci kuwa ba sai huta ba mutum ya je ya ɗauki naira miliyan ɗaya bayar kwana bakwai ya koma ya je ya karɓi naira miliyan biyu da muka tashi muka fara nasiha a garin nan muka ce a bari da a shiga balaya ko wanda suka ce ma bakin ciki ne don ba mu da kuɗin da za mu bayan da muke wa ashe ana nan ko kuwa wa anzirhum yawmal hasara ranar bakin ciki tana nan zuwa nan, ana nan ana nan kawai sai muka da an ce kuma aka koma wajen fa ana hada hadar kuɗi hada hadar da ake ta kuɗi a wajen duk bankunan garin nan ba a so da za ka je in an baka ka je ka kai dubu ɗari biyar ce sati ne zuwa ka je ka karɓi miliyan ɗaya to kuɗin wani ne kai kuma za a ɗauka a baka eh shi ma wani idan ya kawo kuɗin wani za a ɗauka a bashi shi ma wani in ya kawo kuɗin wani za a ɗauka a bashi haka aka dinga yi sai da haka wani ya je kai dubu ɗari biyar ga lokaci ɗaya ta gyaru an bashi miliyan ɗaya sai sake biyan miliyan ɗan ya ce gata a riƙe sati mai zuwa ya zo ya kaɗi miliyan biyu haka ita hada hada kuɗi muna nan a garin nan muna zaune muka zara sarautar Allah ido kawai sai na ji an ce ai abi idan waka atil waƙa na kuwa ta yi yawana eh, eh, in ka je ka kai mai yan sanda complaint ka kama kasa kulle don suke kai ma karamin barawo in ba barawo ba za ka je ka kai mutane dubu ɗari biyar sati ɗaya ka koma ka karɓi miliyan ɗaya in ba ka zama barawo ba haka haka yi akwai wanda ya ce mun a ranar da gayyar tawaɗi haka wani in ya je ya kai dubu ɗari biyar ko miliyan ɗaya ba abin da zai ɗauka sai kwamfuta ɗauka haka zai ɗauki kwamfuta ɗora a kan shi yana rusa kuka in yi tuna miliyan ɗaya shi ko dubu ɗari biyar wallahi haka mutane suke to kaga annabi yace tunda Allah ya kafa duniyar nan bai taba turo fitina da za ta za a jarrabi mutane da ita ba irin duniya a karara a hadisai da dama da suka zo annabi yace za a rubuta a idan shi a gaban goshin shi za a rubuta kafin da fa'un da ra'u kafara amma wallahi in ya bayyana sai an samu miyagun malamai sai sun yi tawilin wannan abin da annabi ya faɗa sun ce ai ba a gane ba ne a wannan kafin din abin da ake nufi kanzun ne min kunuzul khairati wannan fawun din da ake gani ba a gane ba ne ana nufin alfuzul azim liman tamassaka bi hadha bi tariqa hadha rajul wannan ra'un din ba a gane ba ne ana rahmatun wasi'a haka sai an yi wa abin tawili yasa shi Usman yake ta ulama usudi ansarul shaytan miyagun malamai wanda suke taimaka ma shaytan to dan haka na 23 wa bi nuzul isa ibn maryam dole idan kana ahlus sunna kai imani cewa annabi isa zai dawo yasa muna faɗa muku kun ga gashi nan a ƙasa yace kama ja bin asif al-gifari yake cewa qala ittala an-nabiyyu alaina annabi ya kullu wata rana wa nahnu natazakaru muna tattaunawa fa qala sai yake ma tazakaru me kuke tattauna قالوا سكت نذكر الساعة منا تستونا أمر تاشم القيامة قال سي النبي إنها لن تقوم بدات من بين نفن القيامة بدات تاشب حتى ترون قبلها عشر آيات حسي كنغ أيو يقداكما وذكر الدخان النبي أم بتهايكي wanda wasu suke وما wai ننوتي nan na nukiliya da ake mallaka su ne idan nan gaba wannan ƙasa ta mallaka wannan ƙasa ta mallaka aka buga shikenan duniyar za ta tashi wallahu a'lam ko kuwa wadajjal sannan annabi ya ambaci dajjal wadabba ya ambaci dabba da Allah ya faɗa yace wa idza waqa alqawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ard tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinu duk da su yan shi'a sun ce dabba din da Allah ya magana Ali bin Abi Talib haka suka faɗa sun ce inna Allah la yastahi an yajriba masalan ma ba'udatan ba'uda sun ce shine Ali bin Abi Talib dabba sun ce ali bin abi talib wa awa rabbuka ila nahali nahali sun ce ali bin abi talib yana nan cikin dalilan su Allah Allah ya shirye da mu wa tulu sham da kuma bullowar rana min ha daga mafadarta annabi yana zaune yana masahabbai karatu ya tambaye su yace wannan ranar kun san idan ta fito ina take zuwa kuwa suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da annabi sun suka fi kowa sani sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake musu wannan ranar da kuke ganin ta tunda Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta duniya yanzu ba mahalukin da zai iya faɗa maka shekarar duniya nawa sannan ba wanda ya isa ya faɗa maka shekara nawa ya rage ta tashi babu wannan ilimi ne da Allah kaɗai ya ban makan shi ba wanda ya san shekarar ta nawa yanzu ba kuma wanda ya san shekara nawa ya rage ta tashi don haka sai ce kun san wannan ranar idan ta fito ina take zuwa kuwa sabbai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da annabi sun suka fi kowa sani sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce musu wannan ranar da kuke ganin ta kullun da safe inda za ka ga ta bullo daga gabas shi yasa ka ga Qur'ani idan ya tashi wani gurin sai ka ji ya ce maka rabbul mashriqi wa rabbul maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila ubangijin gabas sai ce ubangijin yamma ina ne gabas ina ne yamma inda kowa nan zai nuna nan shi ne yamma da haka wani gurin sai ƙur'ani ya ce maka rabbul mashariƙaini wa rabbul magaribaini ubangijin gabas biyu ubangijin yamma biyu ina ne gabas biyu ina ne yamma biyu wani gurin sai ƙur'ani ya ce maka fala uqsimu bi rabbil mashariq wal magharibi inna laqadirun Allah ya ce maka gabas da yawa sannan ya ce maka yamma da yawa ina ne gabas da yawa ina ne yamma da yawa saboda inda rana za ta fito da safe ba guri ɗaya ba ne haka inda take zuwa ta faɗi ba guri ɗaya ba ne kuma ranar nan tun da ta fara fitowa ba wanda ya ga an taɓa sanar da duniya cewa to jama'a rana fa ta samu matsala za a ɗauko wasu ƙwararrun injiniyoyi daga turai za a hau sama kowa ya tanada haske na wata ɗaya sai an gyara tukunna sannan za ta dawo ta ci gaba da aiki babu sau da wannan sun Allahi lazi kulle shi ne sana'a ce ta Allah duk abin da zai yi ya yi itqanin sa da kyau yake to haka tafi idan ta je yamma za ta je ƙarƙashin al'arfin Allah subhanahu wa ta'ala ta inda take faduwa ta nemi Allah ya ba ta dama ta masa sujjada ta masa sujjada ta nemi Allah ya ba ta dama ta dawo ta dawo tun da Allah ya kafa duniyar nan haka ake akwai ranar da idan ta je ta yamman ta faɗi idan ta nemi Allah subhanahu wa ta'ala ya mata izini ta dawo ta gabas Allah ba zai mata ba za a ce ta yamma ta ake so ta dawo to a lokacin ne fa da zaran mutane sun ga rana ta bullo ta yamma to la yanfa'u nafsun imanu halan kun amana min qablu aw kasabat fi ha khaira duk wanda bai yi imani ba kafin wannan lokacin ko ya gyara sa da Allah to ba ta da wani amfani Allah madaukakin sarki ya tsare mu to da haka wa nuzul Isa ibn Maryam Wani nuzul isa ibn maryam sannan ya ambaci saukar annabi isa dan maryam Da haka shi yasa muke faɗa hadisai ne suka zo mutawatirai cewa annabi isa zai dawo kuma wanda fa yi maganan nan fa annabi muhammad ne da haka duk wani malami a duniya da ya yi magana ta ci karo da ta annabi wallahi ba annabi za mu ba uzuri ba malamin za mu uzuri mu ajiye magana shi mu ɗauta annabi amma ga san yanzu a mutanenmu na sunna sun fara samun matsala yanzu akwai wanda yana jin nauyin ya ce malam abubakar gumi ya kuskure amma yana ganin yana da sauki a wajen ke ce annabi ya kuskure yana musu sauki an gani? to da haka malam ya faɗa in ya ce annabi ba zai dawo ba annabi isa ba zai ba annabi ya faɗa zai dawo kuma alal ra'su wal ayn ko ya maka daɗi ko kada Allah ya sa maka nina tare da magana annabi ita nabi in kaga za ka iya sabawa annabi ka bi wannan kai ma kana da dama addinin ma an kace ka bari ka tokal wani zaka bi kana da dama a Najeriya dan ba wata doka da take dole sai ka addini a Najeriya ko kuwa an kama wani lokacin rikicin farko farkon Boko Haram an kai shi police station ana tuhuma sa an ce dan Boko Haram ne sai ce to me yake kawo Boko Haram din nan aka ce zafin addini yake to ashe ko sallah ma bai tafi ba <laughs> sai inda zafin addini yake ka ta ce kakku halala ni wallahi sallan ma ba cika yin tallace ba tsallake tsallake nake in na samu dama in yau gobin ban samu shi kenan kaga shi kenan ba ya huta ba to wannan shine da haka yanzilu zai sakko fa yaqtulu dajjal sai ya kashe ainihin wato dajjal to shi yasa wa bil jumla mun sha bayani ko bana a tafsirin ma a sakkwato da muka zo karkashin fadin Allah subhanahu wa ta'ala wa qaulihim inna qatalna al-masiha isa ibn maryam رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم من يدوغم بياني da misalai da muka ɗauko wanda Allah ya faɗa a cikin suratul Ali Imrana inna masala Isa inda Allah ka masala Adam da abin muka fitar na ijazul Qur'an wajen hatta adadin kalmomi da Allah ya amfani da su wajen tabbatar da misliya din tsakanin annabi Adamu da kuma annabi Isa annabi Isa annabi adam Allah ya halitte shi da kun haka annabi isa Allah ya halitte shi da ainihin wato kun saboda haka annabi isa adamu ya sauko daga sama haka annabi isa zai dawo daga sama akwai misliya ɗin ta ɓangarori da yawa amma za mu ga cewa tun daga farkon rayuwar annabi isa wajen ɗaukar cikinsa da aka samu abinda Allah ya faɗa sanda na na maryamu aka ce mata za ta haihu tace anna yakunu li gulamun wa lam yansasni basharun wa lam aku bagiya malaika yace mata qala kadhalika qala rabbuki huwa alayya hayy wa linaj'alahu ayatan linnas dan mu sanya wannan yaron ya zama aya ga mutane yana daga cikin ma'anar aya abin da zai faru sai dai ka miƙa wuya kai baya da za ka yi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya dan ka gane aya ne abu na farko Allah ya ce suna gama magana su Hamalatu. sai ga cikin ta ɗauka tana ɗaukan cikin fa hamalatu fanta bazat mihi makanan qasiya tana matsa fa ada ahal makadu sai ga naƙuda ta ba aya bane kai in ka isa matarka yau kai mata ciki ta haihu to cikin sa'a ɗaya fa hamalatu tana ɗaukar cikin fanta ba bazat mihi makanan qasiya tana matsa fa ada ahal makadu sai ga naƙuda ya zo mata ila dibi in nakalata qalat ya laitani mutu qabla hada wa kuntu mansiya naƙuda ya zo haihuwa ya zo fanada ha min tahtiha Allah ta haza ne akwai ƙira'ar fanada ha man tahtaha dan da ta haifa wanda ke karkashin ta yi mata magana yake mata Allah ta haza ne kada ga ala rabbuki tahtaki sariya aya ne wa in ilayki bi jiz'in nakalati tusaqita alayki ban jami'a فكلي وشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم نسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك مرأسا وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد سبيا يدفار قال إني عبد الله wanda fa aka haife shi cikin zanen goyo yau ya tsaya yana rattala bayani yana inni abdullahi ataniyar kitaba waje alani nabiya waje alani mubarakan aina Makuntu. kuntu wa usani والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم ويوم أموت ويوم أبعث حيا kai yanzu ka isa matarka ta haihu yau kawai ɗanka ya zo yana rattala irin wannan bayanin ba duk gari sai an watsewa kowa sai ya gudu aya ne to haka rayuwar ta taso aya ɗauke shi daga duniya a tafi da shi sama aya dawowar annabi isa aya ne shi yasa akwai qurra'un da suka karanta wa innahu la alamun lisaa fala tamtarunna nabi dawowar annabi isa alama ce ta tashin alkiyama ku daina jayayya da ainihin wato ita daka duk wani malami da ya faɗa maganarsa ta ci karo da annabi a wannan babin mun ajiye masa maganarsa mun ɗauka annabi alar ra'as wal an Allah ta'ala ya sa mu dace da haka sai yake cewa gashi nan a ƙasa kama da a fi hadisin nawas bin sam'an fi zikir dajjal a cikin ambatan dajjal wa fi hadisi ne dogo yana cikin sahih muslim kulna ya rasulullahi wa ma isra'uhu fil ardi wani irin gaggawa dujal zai a doron ƙasa ƙala sai annabi yake musu kalgaisi istadbarat kurrihu kamar girgije idan ya taso iska ta juya baya kun san ainihin wato hadari idan ya riga ya taso iskan da take biyo bayan ne hadarin ya take da sauri to haka annabi yake cewa fa ya'ti alal qaw dujal zai zo ya samu mutane fa ya da uhu zai kira su fa yu'minuna bi su imani da shi wa yastajibuna lahu su karba masa fa ya amuru samaa fa tunqir dujal zai umarci sama zai ce ta ruwa sai kuma sama ta ruwa kaga sai kina ne sai ke sa lokacin in ya bayyana za a ce wali wani wali ya bayyana mai karama kana kokarin ka nuna wa mutane a hankali makiyin Allah ne ke ai malam wahabiya suna da matsala malam haka za a ce maka ba wahabi ne ku rabu da shi haka za a ɗauko wasu sunaye a mammakala maka an gani nan wani ya tashi ya tafi ƙasashen larabawa nan ya je ya dinga damfaran mutane da ƙur'ani aka dinga layi ga wani wali ne wata karama ya bayyana sai ya zo kawai ya ce ƙur'ani sai ya aje ƙur'ani izu sittin sai ce ƙur'ani ya kasu gida shida izu goma goma sai ce izu goma ya tashi daga nan ya koma can kana kallon ƙur'ani zai tashi da kai shi ya ya ce na nan in ya koma can na can ya dawo nan ya ce na can ya buɗe kansa sura kaza aya kaza ya karanta kansa ko a ka taɓa jin inda ƙur'ani ya karanta kansa haka aka dinga layi aka ce ai ga wani wali ya bayyana yana da karama sai da wani malamin ya ji labari sai ya ji ya zo da yara sai ce in ya fara ɗaya tsaya ta baya ɗaya tsaya ta gaba da ya fara su karanta a kursi su ɗaga murya a shi aljanu yake zuwa da su aljanu ne amma ina ya za ka ba kana kallon yadda ake mutane a ƙasar nan ba harkar bokanci eh kai magana mutane a ce maka ai makiyin Allah ne ko ba dama komai in ya fito sai kun ce haram ne ba kyau an gane su mutane sun kasa gane ana kokarin yadda za a gudan masa da imanin su ne Allah ya sa mu dace to dan haka sai yake cewa fatum iru sai ta ruwa wal ardu da ƙasa za ta fitar da tsire in ya umarce ta da haka fataruhu alaihim sarihatuhu dabbobinsu da suke fita su kiwo za su dawo da yamma atwala ma kana durran za ta dawo ta fi da kiba da tozo wa asbuguhu wa asbagahu duru'an sannan za ta dawo ta fi cikar hantsa wa amaddahu khawasir sannan zai dawo wato hantsan ta wajen bubbugar da nono ya fi cika sun ma ya'ati faye da yad'uhum sannan zai sake zuwa wajen wasu mutanen ya kira shi fa yurudduna alaihi qawluhu sai su mayar da maganar su su karɓa. fa yansarifu anhum idan ya juya baya ya kyale su fa yusbihuna mumlihina su za su waye gari ana masu jarraba su da haka malamai suka ce mumlihina mutanen da dujal zai ya kira a wannan lokacin su amsa da a wasu suke ki yadda da ya juya ba sai Allah ya jarrabe su sai su shiga fari laisa bi aidihim shay'un min min amwalihim duk wani abu da suka mallaka na dukiyarsu sai sun rasa shi kaga akwai jaraba ko ba mutumin da za ka zo ruwa ce sama ta yi ruwa ta yi ya ce abu kaza yi ya zo ya kira ku ya ce ku imani da shi kun ko ya juya ba duk abin da kuka mallaka an rasa aka ga daga nan wani ce to gaskiya fa shi sunnan nan fa yana da dan shawara ma fa yanzu yake dudduba yake tunanin sunan nan ya kamata a ci gaba da yin ta ko bai kamata ba sannan waya murru bil kharibati zai wuce ga inda yake kango ne rusashi ya kula laha kamar nan kangon gida ya zai wuce ga guri kango ne ya rushe zai iya tsayawa fa kula laha sai ce ma kangon gurin akhriji kunuzati sai ce duk wata taska ta arziki da ke gurin ta dinga fitowa idan akwai zinari fatat ba'uhu kunuzuha haka zaka ga wato taska ta arziki tana fitowa wannan na bin wannan da haka ka yi asibin nakli kamar yadda ka ga dumbujan dabino wani yana hali eh, ko kamar yadda ka ga abin da ya shafi kudan zuma yana fitowa wani yana biye da wani to haka taska za ta dinga fitowa ta arziki wata biye da wata kuma ya da rajulan sannan zai kira wani mutum mumtali an shabban cikakke matashi a gaban mutane fa buhu bisaifi sai ya dake shi da takobi fa uhu wato eh, jazlatayn ramyat al-gharbi da ya sare shi da takobi sai ya raba shi biyu kamar yadda ka san ana ajiye abu don a koyi target da shi wajen harbi sun mai da uhu sannan sai ya kira shi kaga ya kawo shi gaban mutane ya ajiye shi ya sa takobi ya raba shi biyu kowa ya san ya kashe shi kamar yadda ka gani yan sai yi yi sannan sai ya sake koma gefe sai ce wana taso fa yuqbilu wa ya yatahallal wajhu sai kaga wannan mutumin da ya sa takobi ya datse bi sai kaga ya sace tasowa fuskarsa tana haske yadda haku yana dariya haka zai dinga kaga dan Allah wannan ya bayyana a dogon hadisin fa annabi yake faɗa yake a wannan lokacin wallahi haske ta kai mutum matarsa ko mamarsa ko kanwarsa ko yasa wani sai ya kama ta ya sa turki ya daure ta kirki za ka sa ka ɗaure ‘yar uwarka wacce take da alaƙa da kai don ka cece ta daga wannan bala'in na dubu Allah ya kiyaye shi yasa ya ce annabu nuhu da duk annabin da ya zo a bayan ƙasa ba wanda bai yi gargaɗi ba akan matsalar dukiyar an zara hunuhu wanda biyu na min ba'adi haka annabi ce annabu nuhu ya yi gargaɗi kansa da annabawan da suka zo kafin shi fa baina ma huwa kadhalika to ana cikin wannan yanayin ne fa izba Sallahu al-masih ibn maryam Allah ya turo Isa dan Maryamu fa yanzilu inda al-manarati al-bayda sai ya sauka a wani guri da ake ce masa al-manarati al-bayda wanda malamai suka ce wajen yana siriya ne da haka sharqi dimash baina maharu da taini zai sauka a wannan wato gabaci na siriya dimash wadi'an kaffaihi ala ajnihati malakai ya ɗauki ainihin wato tafukan hannunsa ya dora akan fukafikin mala'iku guda biyu idza ta'ata ra'sahu qatara wato idan ainihin wato ya daga kansa sai kaga ruwa yana daga wa fa'ahu rafa'ahu tahaddana minhu juman idan ya ainihin wato kuyar da kansa sai kaga ainihin wato daman yana zuba kan lu'ulu kamar lu'ulu fala ya yahillu li kafirin yajri na nafsihi illa mata ba wani kafiri da zai ji numfashin annabi isa a lokacin fasisi ya mutu wa nafsuhu kuma ran annabi numfashinsa yantahi haitu yantahi tsarfu iya inda zai gani iya inda in yi numfashi yake kaiwa da haka fa yatlubuhu zai nemi shi dujal hatta yudrikahu har sai ya san masa bi babin a babin lub fa yaqtuluhu sai ya kashe shi wannan hadisi akhrajahu muslim wada'a fi hadisi abu hurairah fi zikr dajjal wa fihi a cikin sani annabi yace fa idza ra'ahu aduwwullahi idan ya ganshi matsayin Allah wato zaba kama ya zubul milhi fil ma'i sai ya narke kamar yadda gishiri ke narkewa a cikin ruwa falau tarakahu da ya kyale shi malan zaba da ya narke hatta yi hulika har sai ya halaka walakin yaqtulahu ko yaqtuluhu Allah bi yadihi Allah zai kashe shi ta hannunsa ne ta hannun Annabi Isa fa yurihim damahu fi harabatihi sai ya nuna ma mutane ga jinin dujal din haraba ita ce ruhun sajir mashi wanda yake ainihin wato dan karami wannan hadisi a karajahu muslim to dukkan waɗannan abubuwa suna daga cikin abubuwan da muka yi imani da su sai sun faru kuma dama musulmi tun da ya furta kalmar shahada ya ce la ilaha illallah muhammadun to yana daga cikin ma'anan muhammadu manzon Allah ne shine ta'atuhu fi ma amara wa tasdiquhu duk abin da annabi ya gasgata ya ce zai faru to ka gasgata annabin su ya faru kamar daga abubuwa nan da yawa ya faɗa suna faruwa kuma gashin suna faruwa din yanzu Allah ta'ala ya samu dace da haka wa ya tazawwadu zai yi aure wa ya salli zai yi sallah kalfa alqa'imi bayan alqa'im shine mahadi min ali muhammad wa ya mutu zai mutu wa ya dusinuhu zai binne shi to amma wannan gabar tana buƙatar ƙarin bayani ko wa ya dusinuhu almuslimuna musulmai za su binne shi dan asarin da ya kawo cewa ya dogara da shi shi malam asali ne da bai inganta ba don haka yake lam aqim ala shay'in sahihin fi zalika ban tsaya akan wani abu wanda yake ingantacce bane asarin da ya kawo cewa annabi isa zai je aure gaskiyar magana asali ne da bai inganta ba Allah ta'ala ya sa mu dace abin da muka faɗa daidai Allah ka bamu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah ka yafe mana ana nuna lokaci yago to sai kamar yadda muka faɗa a farkon karatu mutanen da suke bibiyar karatuttukan mu shine a wannan mu'asasa mai suna sahabatul kiram akwai gidan rediyo da ya fara aiki amma online ne wanda suke da waya manya muna nan insha Allah muna tunani zamu na iPhone waya wannan Android ne yanzu za su iya sauta application din da sunan wannan as-sahabatul kiram online radio da sun sauke shi kamar irin wannan karatun da muka fara yanzu mutanen da ba a Najeriya suke ba to za a dinga turo musu notification cewa muna da karatu lokaci kaza za mu fara na kai tsaye za su iya ban mu ko in mun baggarin kaduna a duk inda za mu yi wata muhadara ko wani karatu ko wata lafta ko wani abu insha Allah mutane za su iya jin mu kai tsaye a lokacin da muke karatun assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh